sharrin da ke cikin wannan rana kuma Allah ka tsare mu da shi Allah ka kiyaye mu a gurgudu yan uwa akwai wani bawan Allah wanda ya zo nan don kare shehu Ibrahim wanda daga ƙarshe dai daga baya ya ce shi ba ɗan ɗariƙar tijjaniya ba ne ya kawo wani batu na shehu islam ibn taimiyya yana kamanta Allah da bayi da ya ba shi da wujja akan wannan abin kuma muka karanto masa littafi daga nan dai ya ga bai samu shiga ba gaskiya ta nan to ya ce shi ɗan ƙadiriya ne kuma na tambaye shi cewa to ya yadda sheik abdulkadir jilani kamar yadda sheik nasiru kabara ya faɗi cewa duk inda kake yana jin ka yana kallon ka a yanzu ma shirin da muke yana kallon mu yace ya yadda yace kuma yana da wujja to yanzu zai zo ya kawo wujjar tasa gashi zan ɗauke shi assalamu alaikum alaikum salam wa na'am Allah gabar ta mala na'am dan uwa barka dai an lafiya alhamdulillah wallahi ya wannan ya kuma to wallahi alhamdulillah to Allah ya taimaka Allah ya da amin Allah ya da ku lafiya amin amin amin nagode na'am da yake nan dan uwa a gurguje da yake sunanka nan yana da eh, kyau in sunanka eh da yanda da inda kuma kake da garin da kake da unguwar da kake yana da kyau oke to ni eh, suna na eh, tahir muhammad amma na alkunya da abu nofal abu nofal na'am sannan kuma eh sannan kuma ni mutumin kano ne da hmm. sarawa lokal gami a hmm. anguwar giginyu giginyu na'am to ni dan nan ne kuma kai dan wani ɗariƙa ne eh kamar yadda na gaya maka ni bakadiri ne ko ok kamar yadda na gaya ma bayan ni bakadiri ne hmm. wato wannan kenan ɗariƙatan amma a ƙidatan ba wannan ɗariƙatan kenan kai bakadiri ne eh ƙidatan ba a ƙidatan ne ok a ƙidatan wanda za a ga damar duk kun sufai a shari'a suke bi a yawanci hmm. eh ta ni aƙida cikin ba a shari ne hmm. sannan mu shiga mata sai ke da malam na'am na'am ko kuma ba gama ko a gama tabbayoyi mu tafi kai tsaye ko kuma a tafi kai tsaye kanka damu ai daman da yake ka san abin da muka nema ko jiya muka karanto ma baiti na Sheikh Nasiru Kabara cewa in ka mm. tashi kai kira a Kano kake ko a Katsina zaman Bagadada baya hana Sheikh Abdulkadir Jilani ya ganka ya ji ka ko a ina ko yace kadai yake shi ko a ina wali yake bai kamata sa ba har ma tambaya a na cewa to kai ma yanzu nan nan inda kake daga can Sheikh Abdulkadir Jilani yana kallon ka kuma yana eh, jin ka aikace eh ai na ce shirin nan ma da eh. muke yi Sheikh Abdulkadir Jilani yana kallon mu kace eh to sai dai ka ce ai kana da wujja to shine yana da kyau ka bujuro mu da wujja sai mu gani eh, eh, na ji daɗin wannan matashiyar da kai sannan kuma ni ma zan yi wa malam tambaya kamar biyu Mm. idan ya so nema tambaya biyu kuma za ka dan mun uzuri zan dan yi wani sha tale-tale zan dan bar kan maudu'in mu amma kuma zan dawo gundarin maudu'in kawai mun tv za ka bani zan dan yi shimfiɗa zan dawo kan maudu'in kai tsaye saboda da shi ne zan samu hanyar da zan tafi kai tsaye kan abin da nake so na tafi. To wato ka san wani eh inda son samu ne idan tambaya ne irin wacce ne ma to kai mun tambaya amma idan kun tafi eh. amrin fa kun fihi kawai mu tafi kai tsaye cikin eh. maudu'i amma ka ce za ka eh, yi ah, sha tale tale eh, to kuma za a dan ah, wannan abin da yasa nace <clears throat> abin da yasa zan yi hmm. hakan duk <clears throat> yana kan ina mu gaba daya a ah, to inda yana kai ai ba sai ka gaya min ba to yanzu to shikenan eh inda ka san yana kai ai ba sai ka gaya min ba ta zan wa mana tambaya yanzu to afwan to ina ganin kaga dan uwa kana ji dan me abun mai tsari ai hujja kawai ya rage ka bamu haka kuma muka yi da kai a wancan zaman eh. Eh, to kaga yanzu kuma ka ce za ka yi tambaya wani abu ne daban kila tambaya ta kan iya biyo bayan karatu da kawai ka tafi ka bamu hujjar da ka ce za ka bayar haka ne haka ne to hmm. ah, alhamdulillah ah, kamar yadda dai ka sani na sani cewar shi abdulkadir ah, waliyi ne ko wanda kuma ah, malamin ku ibn al-qayyim da ibn taymiya da sun tabbatar da walittakar shi abdul qadir wannan babu ne wanda yake bako ba duk abu ne wanda yake sananne a cikin littafin su hmm. to shi abdul qadir wali ne kuma dama abin da ya tabbata cewar waliye su ba mu'jiza suke yi ba karama suke in sun yi abu sai da a kira shi karama hmm. Allah sa malam ya ji na a ina jin kama zan ma ringa dan rubutawa yawa eh abin da ka faɗi ka ce ita ita karama ne kamar yadda malamai suka kawo ta a ribinta ah. shine khariqun yuzhiru yuzhiru Allah ta'ala ala yadi rajul zahiru salahi ghairu mudda'iyan nubuwata ikraman lahu hmm. wato ita wata aba ce wacce take kamar ta saba wa al'ada hmm. amma kuma um, wacce Allah yake bayyana ta akan hannun wani mutum ko a hannun wani mutum hmm. wanda yake ya bayyana da nagarta kuma ba mai da'awar annabta ba Mm. da girmamawa gare shi Allah ya masa wannan wannan shine ta'arifin karama mm. sannan kuma ta'arifin wali kamar da muka sani shi ma alwali jam'insa shine dai auliya ko mm. shi kuma shine wa huwa al-arifu billahi wa bi sifatihi hasab al-imkan al-muwadhabu ala ta'ati al-mutajannabu lil ma'asi bi ma'ana annahu la yartatibu ma'asiyatan biduni taubatin wa laysa al muradu annahu la taqa'u minhu ma'asiyatun bil kulliyya wa batudi a takeice shi wali shi ne masanin Allah da siffofinsa gwargwadon yadda zai iya kuma wanda ya dawama akan bin Allah wanda ya nisanci sabo da ana nufin cewar baya aikata saban ba tare da ya tuba ba kuma wai ana nufin cewar a sabon baya zuwa daga gare shi bane gaba daya mm. saboda shi suka ce irin laisa masumin domin shi ba masumi bane mm. wasu miya waliya kuma an ambaci shi da suna waliyyi ne li anna Allah tawalla amruhu domin Allah ya cibinci lamarinsa falam yakilhu ila nafsihi bai wakilta shi wato bai bar shi zuwa ga kansa ba wala ila gairihi ko zuwa ga sa lahazatan daidai da kiftawar ido mm. wannan shi da abin da yake nufi waliyi malamai babu wanda ya saba sabani cewa akwai walitaka Eh, sannan kuma akwai karaba wannan da abin da yake ma'aro shek ina jin kana ji to eh wato malam eh wato malam zan shiga cikin in kai tsaye shi Abdul Qadir abu ne wanda yake sananne kamar yadda na gaya maka cewar waliyin Allah ne kuma shek Man Nasir bar maganar da yake akan shi Abdul Qadir na cewar duk inda kake gina ganin ka shi kallon da yake magana anan ba kallo ne mutlaki ba muqayyid ne saboda in ya zama da kallo ne mutlaki zai zama da cewar an ba shi sifa ta ubangiji wanda kuma shehu uh, uh, um, shehu maulana amirul um, amirul jeshi hmm. na tabbatar cewar ba zai yi haka ba ba zai yi wannan ba zai dauki wannan ma'anar ya jingina wa shehu kadir ba hmm. a matsayinsa na malamin tauhidi cikakke ba zai dauki wannan kallon ya ce mutlaki ne na cewar duk sakakke ne wanda yake irin na ubangiji ba haka yake rufe muqayyid ne abin da zai tabbatar mana da haka kuma shehu dai suna irin wannan kallon idan muka koma cikin sayyid bukhari hmm. kitabun riqa babu tawadu hmm. hadisi na dubu shida da ɗari biyar da biyu hmm. inda yake cewa haddasani Muhammad bin Usman haddasana Khalid bin Makhaladin haddasana Suleiman bin Bilal haddasani Sharik bin Abdullahi bin Abi Namri ana ba'a Nabi Hurairah kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah haqiqa Allah kala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarrabu ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma mimma aftaratu alaihi ya kuro hadisin da har yazo cewar ah, wannan wa ma yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu fa idza ahabbtuhu kunta sam'ahu الذي in kunta sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru ويده wa yadahu alladhi yabdushu biha wa rijluhu allati yamshi biha to mahallin shahid da shine ubangiji ya tabbatar da cewa hadisul qudsi a cikin sahih bukhari sai zamewa duk wanda ya zamto wannan waliyi din wato majibincin nan nasa da shi ubangiji shine yake kula da lamarinsa zai zama bisa sa wanda yake gani da shi to kaga kenan su arifai kamar yadda dama akwai wani beti ba zan iya tuna littafin ba amma dai ana cewa arifi na laha uyunun tara ma la yarahu nadirina to suna da zuciyoyi da suke iya ko zuciyoyi da suke da kamar ido wanda suke kallon abin da masu gani hmm. ba sa gani hmm. wannan shine maganar da nake yi cewar kallon da shewa maulana amirul jeshi yake magana a nan ba yana nufi bane kallo mutlaki amma yanzu da zaka tambaye shi Abdulkadir akan wani din misali da yake wani gurin ka iya tambaye sa ka ce me yake yi da me yake zai iya gaya maka kaga kenan ba wai ana nufin cewar ya san da kowa kallon nasa ya game ko ina ba kamar yadda shi ubangiji wannan eh, wannan eh, wannan wannan da eh, yake da kira kansa inna usmi basiru kallon nasa yake ya game ko ina da ko ina to ba irin akan shi ba na da kamar yake nufi ba sannan kuma idan muka koma a cikin wannan turmuzi sai turmuzi ko hmm. amma sunan turmuzi kitabu tafsirul qur'an babu min suratul hujr hmm. ko hijr hmm. hadisi bi namba 3127 shi ma yake cewa haddathana Ahmad bin Abi Tayyib haddathana Mus'ab bin Sallam an Amr bin Qais an Atiyya an Abi Sa'id al-Khudri kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kufi rasatul mu'min ku kiyaye tsinkayen mumi fa inda hu yanzuru bi nurillah bi shi yana kallo ne da hasken Allah sannan sai ya karanta ayar nan kuma makara in ji turmuzi sun makara sannan sai ya karanta yake cewa wani ayar inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin hakika cikin wannan akwai ayoyi lil mutawassimin daga masu me da masu tsinkaye sai ce ayi riski da masu sun kayi hmm. sannan idan ma koma a eh a cikin wannan hadisin shi mai kiwo da holistic lali a shi wannan eh, hadisin a ai kana eh. ji dan ka ringa ajiye mana na'am na'am shi wannan hadisin mai shi wajen holistic lali a cikinsa fuskar dalili shine firasa din da na kawo kuma sannan da yanzu rubi nurillahi din shine fuskar saboda ai kaga muna magana ne akan cewar kamar yadda na gaya maka ɗazu na ce ba kallo ne mudalaki ba to hmm. akwai kallo ne na firasa din wato na tsinkaye hmm. Allah sa kana kana fahimta ka akwai kallo na tsinkaye ba wai kallo ne ba wai kaga shi ba kallo ne wanda ke kai tsaye na kuru-kuru ba hmm. kamar yadda kamar yadda kai kake daukar abin da shi Maulana shi a wannan shi Maulana Sarkabar ya kawo sannan Ibn Mas'udin akwai wani asari da aka samu nasu Allah ya kara masa yarda yake cewa afrasad na salasatun ko mafiya tsinkayen mutane uku ne sai kawo ce al-aziz fi yusuf wannan ka samu matsalar network a sa an yi fada eh dan maimaita ba mu ji ka ba assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam nan muna jin ka dan maimaita kana ji na na'am yawa yake cewa yanda yake cewa da matarsa akrimi wahu, hmm. ki girmama masaukinsa a sa an yin na tabbas zai amfane mu hmm. a wani takhida huwa da ko kuma mu rike shi ma a matsayin ɗa. Hmm. na ɗaya kenan yace sannan wa binatu shu'aib sannan sai yar shu'aibu hina qalat li abiha yayin da take cewa da mahaifinta fi musu a kan lamarin Musa ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin kare me shi maka aiki saboda domin shi ya domin hakika shi ne mafi alkhairin Eh, mai aiki wanda za mu samu karfa muntaci hmm. sannan sai kawo na uku na biki kenan na uku sai ya ce wa mar'atu fir'auna hina qalat da matar fir'auna wato asiya yadda ta ce da shi fir'aunan qurrat ainin li walaka hmm. zai zama bana sanyin idanuwa ni da kai hmm. la kar karka kashe shi asa an yamfa ana tabbas zai amfani mu a auna ta takhidahu wal ko mulki shida to kaga duk wannan abubuwan da suka yi wannan tsinkayen da suka yi sai ya zama da kuma ba wanda bai faru ba a wannan eh, a wannan abubuwan to wannan ina zuwa malam wani hadisi dabari ya fitar da shi a cikin cikin tafsirin su juz'i na sha biyu hmm. shafi na dari da saba'in da shida ibn abi shaiba juz'i na sha uku shafi na dari biyar da saba'in da hudu dabara ne juz'i na tara dari da tamanin da biyar shafi kenan ibn kasir tafsirin su juz'i na hudu shafi na dari uku da hudu eh, hakim da abu hatim duk sun fitar da wannan hadisi to sai mu koma ibn da qayyim a cikin littafinsa a turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya ya kawo yake cewa min anwa'il firasa wa afraduha ashiya'un ajiba wa qala fi tajil arusi sharhi al-qamus yake cewa wal firasatu bil kasri ismun min at-tafarrus wa huwa at-tawassub kaga suna ne wanda ya tashi daga tafarrus shine a tawassuf yuqalu ana cewa tafarrasa fihi shay wato yayi tsinkaye yayi tsinkayen a cikin wani abu idan tawassamahu idan yeme idan yayi tsinkayen sa wa qala ibn qatta ibn qatta ya kike yake cewa al-firasatu bil ayn tsinkaye da ido da ido idrakul ba'in idrakul ba'in shine riskar wani abu wanda yake boyayye wa bihi fassara al-hadith shi da haka ya fassara wannan hadisin na ittaqu firasul mu'min wato shi ibn qabba kina kaga wanda riskar wani abu wanda yake boyayye ta hanyar eh, wannan ido din to shi da haka ibn qabba ma ya fassara shi kamar yadda shi eh, maulana shek amirul eh, amirul jeshi yake magana Allah sa malam yana jina duk ina jinka ina jinka sarai yawwa ka gama eh wato sannan malam idan muku a ban gaba hawalan eh to da yake ka eh, wa kana ji da yake yau saboda kaga ka kawo su dalilai ya kamata da ni da kai mu koma mu eh. kalle su in ma za ka ƙara wa'insu sai ka ƙara wa'insu wato abin da na ɗan lura haka kama akwai tanakudi cikin abinka to kamar biya wato kaga da farko ka fara cewa ai abin da ake nufi su da zuciya suke kallo akwai wani ido a zuciyarsu farko abin da ka fara kenan sannan sai ka tafi ka kawo hadisin man adali waliyan tsaya mana eh su waliye su a ai kai bayani ko ai haka aikace mm, mm. ko eh. yawa sannan kuma sai ka kawo hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil arbi ko sannan kuma sai ka kawo wannan hadisin ittaqu firasatal mu'min ko fa innahu yanzuru bi nurillahi shi ma dukka kawo to a fahimta ta wato eh. ka cakuɗa abubuwan ka eh, san ta yadda aka yi ka cakuɗa abubuwan da ka sa wannan abin da malam nasiru ya faɗi a babin firasa mm-hmm. shi ne malam nasiru ya ce ɗan maimaita abin da malam nasiru ya ce ɗan maimaita da kanka Imanin Nasiru ya ce duk hmm. inda kake. Hmm. A'a baitin baitin baitin. Idan hmm. eh, mi masa adalci. Eh. Baitin ma Nasiru kamar da ya kawo? Eh, idan mi masa adalci mu kawo baitin daidai da yanda ya faɗi. To, maimaita malam. A kai baka iya baitin ba. ba wani iya shi bane amma kai mai mai ta duk ɗaya ne a yi ba matsala cewa idan ka tashi ka yi kira ko kana a kaninka ko katsina zaman bagada da ba ya hana ya ji ka ganka ko a ina wannan ka ce farko nan ma ka yi wani kuskure ka ce wai ba mutulaki ba ne kai ka taɓa ganin an kawo in a shartiya cikin magana kuma a faɗi jawabin sharti ai in dai aka samu kana ji salamu alaikum wa alaikum salamu eh, eh kaga abin da ce kenan Dan mi masa adalci amma ka ce wai ba hmm. mutulaki ba ne babu inda mutum zai yi amfani da in a shartiya ya faɗi fi'il sharti hmm. sannan ya faɗi jawabu sharti ai in dai an samu kana ji in dai an hmm. samu fi'il sharti to dole a samu jawabu sharti ko da yaushe kaga ka ce wai ba mutulaki don duk sanda kai ka tashi ka yi kira duk kowane lokaci ne kaga farko ma kenan ka ce wai ai ba yana nufin wai ai wato wai ya saki abun ba in dai ka tashi ka yi kira don cayi idan ka tashi ka yi kira kaga duk lokacin da ka yi kira kana a kaninka ko ka tsina zaman da baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina da haka ka ce bai yi italakin abin ba ina ganin eh, a nan ka'idar ilimi kana ji kamar misali kamar eh, misali wa dai kana ji a ka yadda da abin da na faɗi ya yi amfani da sharaɗi ne in dai ka tashi kai yi kira ɗin za a samu wannan ko ba a yi haka ba farko kenan ai da yadda ya faɗa amma abin da ya sa kamar da ya rubuta wannan wakan ne da da Hausa ya rubuta ta ko kuma da Larabci ya rubuta ta ai kana ji ana duba ai ma'ana ne kai yanzu idan na idan a tsaya tsaya tsaya mana bai da za a yi ma'anar Larabci ta yi daidai da ma'anar Hausa ok a yanzu kenan kana ji tsaya to a yanzu yanda za kana ji ba ta kai ma'anar a Larabci cewa dai yayi eh. idan ka tashi kai kira idan aka ce idan kaza kaga idan wannan kowaye zai san wannan kamar kamar sharadi yake bayarwa in dai kai abu kaza me za ka kira tsaya mana a larabci ne haka a to ai mu dole yanzu mu mai da shi sai ya koma larabci sannan za mu samu hujjar kare shi a cikin addinin mu aiko dole ne sai mu mai da shi okay in mutum ya faɗi kenan ba za mu komar da shi zuwa ga addini ba kenan a ma'anar larabci na addini za a komar da shi ah, sai dai ma'anar da zai dauka a larabcin daban da ma'anar da zai dauka a yaren da ya amfani da shi daban to a yanzu kana ji a yanzu kai yanzu ba shi kai ma'anar da kaga dama ka bashi idan ka tashi kai kira kaga kira za ka eh. gashi idan ka tashi kana a kanan ka ko ka tsina ga jawabi sharuɗi can zaman bagada da ba ya hana ya ji ka ya ganka ko a ina shine jawabi sharuɗi hmm. to kai yanzu ba shi kai wata kai ma'anar ba wannan ba wanda za mu juya shi har mu samu masa wujja a ka'ida na karatu ba shi kai sai mu je saboda kawai wato wato malam da jina ina jin ka a kai yanzu ka ga shi za kai saboda bana so mu tsaya gaddama eh, ni na bayar eh, ka ce bai ba kai ba shi ma'anar zan baka ba shi yanzu burin kama wata magana ta ibn a kaka kamun kowace ni magana kana ji eh, ka ga kaka je ko ina ma'anar dai da ni na bashi a zaka ji a a kaka a kaka je ko ina kai dai kawai ka bashi dai ma'anar ni na bayar ka ce san bate ba ko to kada ka tafi ko ina ba ta sannan sai mu ji to shine abin da nake to ma'anar shine abin da nake gaya maka da kallon da yake ne a kana ji ba wai batun kallo ba ai yanzu ba ai hmm. za mu zo batun kallo cewa idan ah. ka tashi ka yi kira ah. kaga wannan inci kiran shine menene shine ilin sharuta ai ah, kana a kanan ka ko ka tsina zaman bagada da ba ya hana ya ji ka ya ganka ko a ina shine ai jawabin sharuɗin din wannan dukkanin wani wanda ya san ka'idodi na karatu haka zai bayar in kuma ba haka zai bayar ba kai bayar semi gaba ba yadda naka semi gaba ni zan yi amfani da naka ne shine adalci to to shine maganar maganar da nake shine akan wancan ba wai maganar da kake ba maganar dai da zaka yi yanzu akan dore shi baitin da ne a ka'ida na karatu kace bai ba na na na wannan na hau to hausa mm. da hawan ta ni yanzu fa ban ce ma komai ba fa cewa ne ka bashi kai naka ai ni na bayar sai ka ce bai ba to kai ba shi naka to kai me afuwan malam to afuwan kai wanda ka bayar eh. ka bayar cewar duk gaba ɗaya duk inda kake a kowane lokaci ha ka bayar a'a a ni ba ka ce ba cewa ne duk sanda ka tashi kai kiran ko koyaushe ne kuma haka ne in dai ka tashi a tsaya mana da Allah in dai ka tashi kayi kiran shehu tijja wannan shehu kadir in dai kayi kiran kana a kananka ko aka tsinani zaman baga da ba ya hana ya ji ka ya ganka ko a ina haka aka ce sai dai in baka kiran ba amma in dai kayi kiran haka yake haka yake ko ba haka yake ba shi kenan kiran yawwa to shi kenan to shi kenan kaga a to ai kana ji ai eh ai mun gama ina zuwa ina zuwa ah, a kana ji tun da aka bayar kana ji abin da yasa ce da kai ba mutsalaki bane dazu idan ubangiji ne kan kai kiran ma yunkurin yin kiran ma ya san zaka yi <coughs> kan kai ma ya san zaka yi to dai a yanzu kana ji a yanzu wannan sai dai kayi kiran in dai kayi kiran ka yadda in dai kayi kiran cewa zai ji ka zai ganka ko a ina kake ko kwarai ka yadda to yanzu ka ce wai wai ba mutulaki ba ba haka ba kenan ka rusa zantanka ka aina baya sai kuma abu na biyu tsaya mana da Allah tsaya mana tsaya mana tsaya mana sai abu na biyu sai abu na biyu ka sa shi a cikin babil firasa haka danyo aya da Allah kana ji eh. ibn al-qayyim cikin madarijus saliki na cikin babul firasa da Allah ya faɗi eh. abubuwa da firasa take ta'alluki da su da Allah ko ka san su eh na dan ka karanta wasu amma ah, ba ka san su kawai abin da nace ma ka san su in baka sani ba mu je gaba ka san su ka kawo mu mu je su a ah, sai ka ce mun baka san su ba sai in gaya ma ban san su ba kai tsaye yawwa baka san su ba to kaga bai kamata ka je eh. kana magana akan firasa ba baka ma san abin da take ta'alluki da shi ba to ibn al-qayyim ya faɗi abin da firasa take ta'alluki da shi ko dai ido ka kalli wani abu mm. ko kuma kunne ka ji wani abu ka gane sannan kuma da zuciya in ka kalli wani abu ta tsaya mana ishiru da Allah mana ishiru mana da ka tsaya da Allah ne na yi bayani kaga ni yanzu ka ce baka sani bane sai nake gaya ma to a yanzu kuma kana nema kai jayayya da ni akan abin da kai ka ce kai baka sani ba to ya za mu fahimci juna ga yanzu kana ji kaga yanzu da a ce Sheikh Abdulkadir abin da kake faɗi wani alama ya gani sai ya faɗi wani abu alamar ta zahiri yanda ka faɗi cewa wani abu zaka hango a zahiri gashi sai kai faɗi wani abu wanda shi a ciki yake wato ta alamar zahirin za ka gane akwai wani abu a ciki in kuma ka faɗi sai ma kuma ya tabbata kai wannan ma kana ji firasa ma ba wai sai waliye bane kaɗai ma suke da ita ya faɗi haddaktoci ma suna da ita haddaktoci ya ce akwai tasu akwai likitan da kwata-kwata kafin ya ma test in ya kalle ka ai cutar da take tattare da kai ai bata fito fili ba ai bai ganta ba saboda bai test ba amma in ya kalle ka kawai wani ta zahirin nan zai gano cutar da take cikin ka ka to dan kaga ka ba wani abu bane yanzu tambaya zan ma ni guda daya da Allah tsaya mana da Allah tsaya mana tsaya mana tsaya da Allah tambaya zan ma yanzu da ka sa wannan ababin firasa shi Sheikh Abdulkadir Jilani yana can bagada da kai kana Kano ko a Katsina wani abu ya hango tattare da kai har ya gano cewa ai kaza kaza kaza da Allah wani abu ne ya amfani da shi ya gano yi mun bayani shi sai mu je gaba shine yanzu eh, bayanin da zan ba yi mun bayani shine eh. bayanin da zan ba yi mun bayani to da farko da farko da farko abin da zan fara cewa da kai shine abin da yasa na kawo maganar ibnu taymiya kaga bazantin ibnu kana ji kaga time kaga uwa a'a kana ji uwa time ina ne kakka ji ko ina firasa dai ka yadda tsaya da Allah firasa ka yadda wani abu ake hangowa tsaya mana da Allah firasa ka yadda wani abu ake hangowa a zahiri sai a faɗi wani abu eh. wanda ya ɓuya ka yadda dai da haka ko sannan tana fahimtar a fahimtar a fahimtar ibn al-qayyim kenan amma ba gaba ɗaya malami ba kaga dan nace ba zan dauki kawo malamin da ya saba masa to kawo kawo ta'arifin naka kai kanka kai kanka a cikin ta'arifin naka ka faɗi wannan magana jayayya ai kake yi kawo yanzu naka ta'arifin wanda ba wannan ba kawo naka to sai mu je gaba kakka je ko ina ka naka eh kawo wani daban eh kawo to ibn al-asir a cikin nihaya ya kawo ga cewa ita ku firatul mu'min yace yuqalu bi ma'ana bi ma'ana bi ma'ana na'am ana faɗar ta ne da ma'ana biyu eh. yace ahaduhuma ma dalla zahiru hadha al-hadisi alayhi dayan hmm. su abinda zahirin wannan hadisin yake nuni akan shi ne wa huwa ma yuqa'u ma yuqa'u ma yuqa'u Allah ta'ala fi qulubi awliyaihi shine abinda Allah yake shine abinda Allah ta'ala yake afkar da shi a cikin zuciyoyin waliyansa Mai alabu da sai su gane a hawalu ba'adin nas halayen wasu mutane bi nau'in da wani nau'i minar karamati kaji na daga karabomin su yawwa assalamu alaikum assalamu alaikum daidai nan daidai nan kana ji karasa ba malam ba karasa ba bari kai mun abuwa na karasa wa isabati zanni wa isabati zanni wal hadas eh da daidaitan zaton su da kuma hadas wato hadas ne Idiraku shay'i Idiraka mubashiran ko hmm. mubashiran hmm. wato ruskar wani abu ruskarsa daban-daban kaga maganar da yake yi a zuciyoyinsu Allah yake afkar da wannan abin shi yanzu kamar misali maka dauka cewa shi Abdul ah, kana ji a ah, kana ji wannan ta'arifin na ne maka kaka kai mun wani bayani mu koma kan ta'arifin da ka hmm. faɗi kakkai mun wani ƙarin bayani mu koma kan ta'arifin dan maimaita shi ta'arifin sai mu sashi a sikeli wannan ka ɗauka wannan ta'arifin ai ka ɗauka eh ni shi na ɗauka to abu kun ba shi kadai bane akwai wani ma to akwai wani ma kawo shi shi ma yawwa sannan a ah, ta'arifi na gaba afuwar barin dan duba kaga saboda abubuwan wannan da ka kawo bashi to sai ka duba wannan tsaya mu gama da wannan dan mai mai tashi shi ma a cikin raddi ai kake wa kanka ci gaba yawa sannan a mai mai ta wannan din <laughs> to shi kenan mai mai ta wannan yace ahaduhuma na'am ahaduhuma ma dalla zahir hadha alhadith mm. alaihi mm. wa huwa ma yuka'ahu Allah ta'ala fi qulubi awliyaihi fa ya'lamuna ahwalu ba'd an-nas بنوع من الكرامات فيعلمون أحوالا فيعلمون نعم أحوال أحوال فيعلمون أحوال بعض نعم، الناس أحوالا أحوالا أحوال أحوال بعض الناس تو كندي sai ya ce a tsatsa a tsaya ya ce bilaunin eh, minal karamati ya ba matsala na san ma'anar da zaka a kaga a ni a kaga a san baka san gaibo ba kakkai mun kutse wato kana nuna son zuciya a cikin tattauna wannan. Eh, abuwan shi kenan waje waje eh, shi kenan kaga bai kaga bai kamata ba kaga yanda na kyale kada kai ta surutun ka ka ajiye hadisi ba a yanda yake ba yanzu muna so mu fito da al'umma ne cewa hadisin nan kana ajiye su ne inda bai kamata ba yanzu da Allah da aka ce wa ya'lamuna ahwalan ahwala ba'd nas da Allah hali hali na mutum da Allah ta ya zaka san halin mutum in ba gashi a gaban ka ka kalle shi ba ta hanyar karama da ai daman ta hanyar ai ne, ta hanyar karaman ne ai zaka sani yanayin da mutum yake ciki amma da Allah kana ji idan baka ga mutum ba yanzu tsaya da Allah idan baka ga mutum ba da Allah yanzu ta yaya za a yi haka gane yanayin da yake ciki kawai ni abin da ni na ce ma kenan ba ga mutum ba ta yaya za a gane halin da yake ciki eh. ta hanyar karama to ai da daman ta kaga kaga za ka ji assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum daman ai da aka ce za su san halin shashin wa'insu mutane daman ai ta hanya ai karaman ne dama wata hasilil hasil ne wa tahsilil hasil ne shi yasa kana ji di yanda ka kai wannan hadisin naka kana ji bai shiga ba ba yanda za a yi ka zai shiga ai wannan wannan tarifin da ne baka kai ma baka iya bashi kariyar da yanzu ba mu fita daga cikin bagadar ba ka ce ta ya za a yi kasan halin mutum bayan ba kai shi ba eh, da hanyar wa yanzu kana ji wa yanzu kana ji na wai fahimce ka za ka wahal da ni ne kawai dan na ga alamar son zuciya a tsaya yanzu in yanke abin da Allah kana ji tsaya na yanke abin da Allah saboda na ga alamar son zuciya da na fahimci cewa wa kana son gaskiya a tsaya da Allah irin wannan magana kana ji assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum babu matsala a kana ji zan yanke ma dan idan za mu tsaya nan gaddama za mu ta yi dan na ga alamar rashin son gaskiya a cikin abin naka yanzu da Allah tsaya ka ji mm. bashi dai da Allah manzon Allah ya taba gaya sahabbai duk inda suka je yana kallon su yana mm. jin su da Allah ya taba faɗi in ya taba faɗi kamun wajen Eh, ina ganin zan yanke a a'a kawai in ya taba faɗi kana ji kawo wajen in bai taba ba baka sani ba sai mu je gaba kawai kakka tsaya ga ba a tsaya tsaya in shiru ba matsala bai taba faɗi ba shikenan ka ban amsa ka fa bana amsa ta bana buƙatar wani abu ka ce manzon Allah bai taba gaya wa sahabbai ba cewa in yayi in ya wannan cewa in suna wani gari yana kallon su yana jin su bai taba gaya wa sahabbai ba ko kuma su ma sahabbai sun san da haka shi yasa zaka ga in suka samu matsala ba daga manzan ba daga can gida suke gaya wa manzan Allah ba sai sun zo wajensa haka kaga uwa akwai hadisin ta tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah yanzu fa duk time dina ne kakkai mun haka in kai mun haka ba kai mun adalci ba eh, na baka kana ta surutu kai ka gama sai yanzu ina yi kuma kake wannan in nazo zo gabar da zan tambaye ka in tambaye ka sai ka ban amsa in ban tambaye ka ba kada ka samu baki kaga su sahabbai sun gane mm. cewa ba daga gida ake gaya wa manzon Allah abu ba shi kuma shehu mm. daga gida in ka tashi ko kana a Kano ko a Katsina yana jinka yana ganin ka amma hadisan manzon Allah sun saba haka ga hadisin mutumin da aka shiga fari aka shiga wannan ya zo sai da ya zo gurin manzan Allah har cikin masallaci sai yake gaya masa ga abin da ya faru kaga shi idan shehu ne shehunku daga gida za ka gaya masa tunda ai yana jin ka yana kallon ka sannan kana ji bayan ma kenan ma ya ma mutu don har yanzu ku shehunku har yanzu ku shehunku amma kaga mu ai na manzan Allah babu sahabin da ai za a ce ai ya je yana gaya manzan Allah cewa kaza kaza kaza ku dai kaga na shehun ku daban shi da na manzon Allah haka hadisin ata da Abdullahi dan Abbas ke ce masa ala uri kamra'atan min ahal jannati sai ce hadhihi almar'atu sauda sai ce atatin nabiyya kaga ta zo gurin manzan Allah amma shehun ku daga gida ake gaya masa shi shi shehun ku umma yana wata ƙasa kana wata kasa da haka yanzu tambayar da nema manzan Allah ya taba faɗin haka kace bai taba ba ka bani amsa ta sai kuma na kawo ma hadisan ma da sahabbai ba ta gida suke gaya manzan Allah ba zuwa suke gabansa kaga yanzu shi shehun ku ya fi manzan Allah kenan saboda shi ta gida ake gaya masa amma shi manzan Allah sahabbai sai sun yi tattaki sun je gurinsa kaga wannan mafhum na abin shehun ku ya fi manzan Allah kenan sannan bayan manzon Allah da Allah akwai wani sahabi da ya taɓa faɗin irin wannan ai yace duk inda kake kai magana yana jin ka yana ganin ka akwai wani sahabi da Allah da ya faɗi yawa babu babu wani sahabi da ya taɓa faɗi cewa in ka je kai kiransa kana a wani waje ko a wata ƙasa akwai wani tabi'i da ya faɗi babu babu ko to sai waye ai ya faɗi sai shewunku ko Sheikh Malam Nasiru Kabara to yanzu da Allah idan muna so mu gane wane yayi daidai dan Allah ba za mu auna bane da abin da manzon Allah yayi haka ko ba wai haka ba to yanzu yaya yanzu dan Allah yanzu yaya ka san manzon Allah bai ba shewunku ne yayi sahabbai ba su ba sannan ka ce wai zaka tafi wai cikin hadisi wai ka wai zaƙulo hujjarka kaga ai ba kai adalci ba dan uwa Ba baka adalci ba sai dai ka karkatarwa da manzon Allah zancensa tunda ka tabbata ba shi ba shehun ku ne yayi shi yasa ina ganin kana ji za mu tsaya da kai ne kana janyo hadisai kana ajiye su ba a inda ai suke ba wallahi za mu tsaya wahal da kanmu ne tunda mu yanzu mu yanzu mun kammala komai ka ce manzon Allah bai ba ba wanda ya faɗi shehun ku ne ya ya faɗi to dan me shi yazo daga baya ya faɗi wani abu ya ma saba na manzon Allah shi manzon Allah zuwa ake gabansa a gaya masa shehi shehi shi kuma gashi can saba ba ni so nake so nake ka gama ne baka amsa ne malam kammala kammala kammala kammala ba da amsa ba da amsa to a'a ba da amsa ai ka gama bana amsa kowa ya ji manzon Allah bai taba ba abai ba su taba ba ai ba su taba ba shehun ku ne ai ka bana amsa amma dai ƙara ba da amsa ba ka amsa ba gurin ba amsa yanzu lokacin da najashi lokacin da najashi ya wato waye ga maza Allah assalamu alaikum da sahabbai da tashi okay okay okay najashi sallah na gane na gane na gane na gane waye ga maza lokacin da sariyatul sariyatu ah assalamu alaikum assalamu alaikum sai da ana zuwa ah tsaya ah ai yanda ai ka kawo wannan kana ji ai yanda ka kawo wannan kana ji sai da Umar da ya tura sariya mm. bi da zabib mm. zuwa Farisa wanda wannan abu ya faru a shekara ta 645 mm. miladiya mm. shekara ta 23 eh, hijira mm. ya tura su garin Farisa a lokacin kallifancinsa. Kai illa ka tsalle a ke yi. Waye gaya wasu da umarci warga halin da suke ciki. Tsalle kake kana ji tsalle ai kake. a yanzu tsaya wallahi kana ji wallahi tsalle kace kana ji akwai alamar wato baka da wujja ne shi yasa in shedan ma wahayi sai ka tsallake sai ka tsallake yanzu da Allah kai da kai kake sufi dan Allah wannan hmm. abin da sayyidina Umar yayi dan Allah a babin kashafi kuke sa shi ko a babin firasa dan Allah faɗi gaskiya a babin a babun karama yake a'a a babin ka ka dubi abin da nake tambayar ka da shi a babin fi eh. kuke sa shi ko a babin karama kudin a babin karama yake ina ƙara maimaita ma tambayar abu bi na faɗi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kaga na matsa hmm. tambaya ta kana buɗaɗa min ita ai daman da firasa ɗin da fin ai a babin karama duk ai yake a wajen ku ko ai haka ai kuke sawa haka yake abin da na eh. tambaye ka a eh. babin kashafi yake ko a babin firasa kawai tambayar da nema kenan na shi sai na umar eh eh gaskiya babin karama yake abin da nake tambayar ka daban babin kashafi yake ko babin firasa yake kaji firasa yawwa da kai karama ka ce a'a ni ban ce ma a'a ni ban ce ma karama ba a babin kashafi kuke sa shi na sayyidina Umar ko a babin firasa kawai abin da na ce ma kenan babin babin kashifi yake to yanzu waye ya ce kai ka sa wannan abin yanzu da muke tattaunawa a babin firasa sai yanzu wato da kaga wannan da muke tattaunawa na shehu amma abin da nake so a tsaya tsaya a kaga je ko ina tsaya tsaya tsaya dan na nuna ma cewa kana ji laliban hujja kake bayan ka zo nan me yasa to kai tsaya ishiru da Allah tsaya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kashe fiye da karkashin me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka bani amsa ai eh ai ai ai ai din mai hankali ya san ka bani amsa ka ce a babin fiye yake to dan me yasa ka zo ka sa shi a babin firasa wanne kenan shi wannan din me yasa ka zo ka sa shi a firasa shi wannan dai da muke tattaunawa da haka kana ji sayyidina Umar kuma kana ji sayyidina Umar kuma bai faɗi abin da shehun ku ya faɗi ba shi sayyidina Umar bai ce duk sanda kuka je yaƙi ina kallon ku ina jin ku duk inda kuke ba bai faɗi haka ba ko haka yace a haka yace a kaga kaga da Allah ina ina gaya ma haka yace ko ba haka ai yace ba bai faɗa ba abin bai yasa wai kaga kana ji babu adalci kana ji babu adalci tsaya da Allah tsaya da Allah babu adalci mutum ya ce duk sanda ka tashi kai yi kiransa yana a Kano ko a Katsina ko da yaushe in dai ka yi kira sannan kuma ka je ka alakanta shi da abin da sayyidina Umar yayi babu adalci sayyidina Umar so nawa yayi wannan abun ma so nawa ma yayi wannan abin ga yamin sau daya shine gashi na ah, wannan to shine kuma shi shehunku ah, wato shehunku shi ya fi sayin na umar shi duk sanda muridi ya tashi ya yi kira sannan muridan suna da yawa wani a Maroko, wani a China, wani a wannan amma duk a lokaci ɗaya duk wanda ya kiransa shi shehun yana ji yana gani. sannan ka alaƙanta shi da abin da sai na Umar ya yi ko zan ba wa tambaya guda ɗaya kan sai a ah, kakka min wani tambaya fa sai a ah, kana ji sai mun ji ai kana ji ai babu batun tambaya duk abin da ka ka sannan sai abin da ka ce wai manzon Allah sallama ko wa ya gaya masa mutuwan najasi haka ai kace ko hmm. najashi da ya mutu waye ya gaya masa wato abin da ni ya bani mamaki shine kana ji hmm. wato kana so ne ka ce ai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake wa wahayi manzon Allah da ake wa wahayi shi yanzu kake so ka hada da shewunka tunda ai manzon Allah ya san mutuwar najashi a shine mana in ba haka ba me muna batun shewu ka ka min manzon Allah wa wato kana so ka hada min da shewu? da tunda kenan manzon Allah da ake wa wahayi ya san najashi ya rasu ko ina ne maka shi ne kenan yanzu shi ma shehu shi kenan babu matsala kana ji najashin guda nawa ne ah. guda ɗaya ne kwaya ɗaya ne ko to amma muridan da suke tashi su yi kiran shehu su su nawa ne ba su da adadi ba su da adadi kaga kenan shi manzo Allah sallama mutuwan najashi shi ya faɗi guda ɗaya ko hmm. to amma shi shehu da yake shi ya fi manzan Allah ɗin a wajen ku shi muridan suna ah. da yawa a cikin ƙasashe a lokaci ɗaya duk wanda ya tashi ya yi kiransa a ah, wannan implication ɗin kenan ai ai implication din abin da kake faɗi kenan kenan wato kana ji kenan shi shehu kana ji a ah, kai kana ji tunda ba za ka da adalci ba a to ai kai ma ai ba adalcin ai kake ba tunda kana murda hadisan manzon Allah za mu je fa akwai hadisan fa da duk ka canja su fa sai mun je duk ka warware su yanzu ina sanar nema shi ka gama janyo su a za mu je sai mun gama da wannan kaga wato shi shewunku shi shewunku shi yanzu muridan suna da yawa a lokaci ɗaya akan iya samun muridi miliyan goma ya tashi ya kira shehu ko ya tashi eh, ya tashi ya yi kiran shehu a lokaci ɗaya to shewun nan zaman bagada da ba ya hana duk ya ji su a lokaci ɗaya kaga shi na musamman ne ko shi na musamman ne to wallahi bai kamata dai ka zo ka haɗa shi da na manzan Allah ba wai ai manzan Allah ya san mutuwar ai na jashi to manzan Allah wayi ake masa Allah ne ke sanar da shi to yanzu shi shewu shi shewu kana a kai ne dai ka ɗauke mu waye ce ka ka ai na manzan Allah kai ka ka ai na manzan Allah Oke ni ma na ɗauke ku. Ni ma na ɗauke ku. Maganar da muke da kai fa muna magana ne fa da kai akan firasa da kuma wancan hadisi da na kawo na cewar a'a ba wai akan a'a kana ji a'a kana ji ka cakuɗa abin ne ka cakuɗa abin ka ce kashafi ka ce firasa ka ce kawai tsalle kake yanzu dai kana ji a yanzu kana ji a yanzu kana ji a yanzu kana ji ai na fahimci kai ba za mu fahimci juna da kai ba shi yasa ai nake ma haka a yanzu da Allah kana ji a yanzu abu daya nan ya kamata mi abu daya ya kamata mi mm. tun eh tun da ka tabbatar wa duniya manzon Allah bai ce ai kiransa ba sahabbai ma in suka shiga damuwa zuwa suke gaban manzon Allah ka tabbatar da haka na janyo ma hadisi tsaya mana da Allah tsaya mana tsaya mana tsaya mana na janyo ma hadisai ka san me sadaka maka maganar eh, da jashi afuwar dan Allah ka san me sadaka maka maganar da jashi Wancan maganar da ka kawo cewar da abin da ya faru da sahabbai zuwa suke gaban manzon Allah su gaya mai to kaga kamar kana nuna cewar shi ma manzon Allah baya sanin wani abu sai abin da aka kawo gaban sa shi Ka gani ma abin da na fahimta a maganar ka kidan sai na ce daga to ga da jashi da ya rasu waye a cikin sahabbai ya ya gaya wa manzon Allah shi ya gaya musu har bakin da suka zo daga can yanzu dan girman Allah tsaya yanzu dan girman Allah tsaya gaskiya kana ji a yanzu tsaya a yanzu da Allah kana ji shin munafukai ne assalamu alaikum assalamu alaikum da Allah assalamu alaikum yanzu da Allah kana ji shin munafukai ne suka zo suka ce wa manzo Allah sallama kowa ya zo ya ce ni munafiki ne ni munafiki ne ba Allah ne ai ya sanar da shi ba Allah ne ya sanar to kuma wancan ma na najashi shine shi yanzu tsaya shi yanzu shehun tsaya tsaya da Allah shi yanzu shehun shi waye sanar da shi cewa ga muridi can yana can yana kiransa abinda da ke so a waye sanar da shi da Allah A'a ba na amsa waye sanar da shehun waye sanar da shi Allah a wani waje Allah ya ce ai ya sanar da shi wa basarahu alladhi a wani waje kaga wato kana cakuɗa abu za mu zo gurin wannan hadisin ai za mu zo kakka wannan za mu zo za mu zo gurin wannan hadisin za mu zo ai yi barna da yawa za mu zo wajensa kada ka wannan wato Allah ne ya sanar da shehun ko cewa ai muridinsa yana kiransa a can Allah ne ya sanar da shi ko hanyar karama ta hanyar karama da ya musu Allah eh Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ai kana ji ai wannan karama ai ka kasa binkito ta a cikin sahabbai eh, wai ka ce wai ta hanyar karama da ya musu yanzu shikenan da ya ba matsala yanzu kana ji mm. da Allah waye ya ce a mm. tashi a yi kiran shehu kuma eh, waye ya ce ka ai shehun cewa idan ka tashi ka yi kira kana a karanka ko ka tsina to waye ce a yi kiran shehu kamar ya waye ce a yi kiran shehu ah, ba kawai eh a ai idan kun shiga tsanani ne idan kun shiga tsanani a ga da Allah tsaya a kakka mun tambaye komai sai ka bani amsa ta fa sai fa ka bani amsa ta waye yace ai kiran shewun ai ana magana ne in ka shiga tsanani babu babu wace a kiran shehu kai kana magana imtar da kai shi maulana amirul jeshi kana magana cewa yana magana kiransa a lokacin da aka shiga wata matsala ai daman ai haka ai ake daman a haka ne babu karinar da za ta ji da haka ba to shikenan babu mun ji babu mun eh mun ji babu mun mun ji babu to waye ce ayi wannan kiran to wannan kiran ma waye ce ayi shi yanzu kai mabiyin ibn taymiya ne kana ji ni tambaye ka ne waye ce ayi wannan kiran na yadda na sallama kai illa ka jayayya sai ayi ma tambaya kai ta tsalle waye ce ayi kiran shehu ma waye ya ce babu babu ko kaji wai kana eh. musulmi kuna amma babu wanda ya ce ai shikenan a ah, ka riga ai ka ban amsa babu kowane iri ne ai kana ji saboda kada mu tsaya muna ja in ja da kai ai ka ce wannan ne to kowane iri ne waye ce ai ka ce babu kuna musulmi kuna abu amma ba wanda ya ce ku yi ka wannan ai bai kamata ba a matsayin ka na musulmi har shewun ka yasa ka kai kai kiran shi nawa abu nawa abu nawa ne wai Allah bai ci ayi ba ko muna yin shi Allah ga farta malam abu nawa ne hai muna kallon sa okay okay shi ma wannan na addini kuna kallon sa a matsayin addini Allah bai ce ba to Allah ya to Allah ya sa eh Allah ya sa ai mu dace to yanzu sai wancan hadisin kuma mu koma shi ma ai kai barna da yawa ai duk sai na warware ai kayi barna da yawa kayi barna da yawa yanzu shikenan tsaya yawa yanzu da Allah kai da kace kai dan asha'ira ne ko yawa ka ce kai dan asha'ira ne a aqida ko yanzu da Allah wannan hadisin nan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb da Allah kamun malamin da yace ai ma'ana cewa Allah zai zama jinsa wanda yake ji da shi Allah zai zama ganinsa da Allah kamun inda aka ce ai ma'ana zai ringa gani irin na Allah ga wani ɗalibinsa can ya yi kiransa a can a Kano ko a Katsina shi yana bagadada da Allah duk cikin shuruh na hadisi ɗauko ka karanto inda aka ce haka ina jinka a cikin a da malamai suka yi kaka kowane iri ne cewa wato ai ma'anarsa shine kaga ɗazufa kace wai ba a kamanta shi da na Allah ba amma yanzu kai ka janyo hadisi kana kamanta shi da na Allah ake kamanta wai nake kamanta da Allah gashi ka ce yana gani gani irin kenan Allah yanzu yana ya kasance ganinsa kenan yanzu ba shi yake gani ba Allah ne kenan yake wato yana gani ne shi yanzu da ganin Allah kenan shine ai abin da aika fassara shine ai dalilin kawo ai hadisin ko to yanzu dai kana ji akan dai mahalli shahid tsaya tsaya ishiru da Allah tsaya ishiru in kai haka in kai haka to ka canza da ba mu bu bai da mai sun je ba na ga maka bu bai da ma kace Allah yana da hannu yana da kafa kafar ubangiji fuskar mu kaga duwa wa mu ta shari'a duk mai da wannan ba kaga wannan topic ne sabon topic eh topic ne sabon topic topic ne sabon topic wannan topic ne kana ji bau wannan topic ne dan abul asan al-ash'ari ina da al-ibana ya tabbatar Allah yana da fuska a ciki sai in dauko in karanta ma ya tabbata Allah yana da hannu a ciki za mu zo wannan wannan yawa kai yanzu kana ji wani kake bi wani kake bi ba abul hasan al-ash'ari ba akan wannan abin da kake inkari Allah yana da hannu wani can kake bi ba shi ba shi yasa kana ji bau wannan abu a gefe kana ji yanzu tambayar da nema da Allah da Allah tambayar da nema yanzu kana ji a cikin shari'in hadisin nan ka buɗo kowane shari'i da Allah ka karanto mana inda aka ce ai ma'anar cewa Allah zai kasance jinsa shine ai ma'anar yana ji da jin Allah kenan abu yana can yana can wata ƙasa ya ringa ji Allah ya kasance ganinsa a ai kai yanzu ka kawo a ba ka bane to tsaya tsaya da Allah tsaya da Allah kana ji akan meye muke tattaunawa kan cewa in ka tashi ka yi kiran shehu kana a kananka ko ah. a katsina zaman bagada da ba ah. ya hana ya ji ka ya ganka ko a ina sai ka kawo wannan hadisin kaga kenan karina ah. ta abin da muke tattauna ta nuna wato kana nufin shehu yana gani da ganin Allah yana ji da jin Allah shi yasa ɗalibinsa in yana can shine wannan in ba haka ba me to amfanin kawo hadisin to ba haka nake nufi wurin ah, ba kuskure a tsaya ah, tsaya ka ji kana ji to kana ji in dai a'a ai kana ji mutukar dai ba akan abin da muke tattaunawa ka kawo shi ba kuskure kai kawai mu shi a gefe a kai shi zan kawo ba wallahi to ai kai tufka da warwara to ai kai tufka da warwara ga abin da muke tattaunawa ka kawo hadisi ka ce ba a kansa ba sannan yanzu ka ce a kansa amma i bayanin ka eh amma ka daina sani eh a eh, a ai kai bayani ka faɗi kowa ya ji fa ana jin ka ba ana jin ka live ka faɗi da na ce ma yanzu ka kawo hadisin nan ne saboda muna tattaunawa ne akan shehu kana wata ƙasa kana muridi ka yi kiransa yana jin ka yana ganin ka sai ka kawo wannan hadisin cewa Allah zai zamanto jinsa Allah zai zamanto ganin sa hadisin ba haka ya nuna ba to ai shine ai nace akan haka sai kace ba akan haka ba kuntu ba kace kuntu sami'a allazi yasma'u bihi to shine ai nace to shikenan da Allah kana ji yawa to kaga amma abin da nake nufi amma nan zuwa ba kamar yadda kuma kai ka dauki ma'anar cewa ina nufin wai ubangiji zai zai zaba jin nasa shi mujarrabi a jirilla ba haka nake nufi ba to ni yanzu na ce haka ai kake wai nufi dan girman Allah ubangiji zai zama ubangiji zai zama mai kula da ah. jin nasa wajen jin abinda zai ji na waɗanda su sai ba za su ji ba amma shi zai iya jinsa. okay to shi kula da ne abin da ainihin nace wanda su sai ba za su iya ganin irin abin da shi kuma zai nuna ma masa ba ne abin da nake nufi ba ina nufin shi ubangijin ne mujarradin astagfirullah mujarradin sa zai zama jin nasa ba ni ma ban ce ka ce haka ba Allah kana ji ka ringa fahimta ai magana ban ce ni ma ka ce haka ba wanda ai ai guluwi in haka a kuna ma da wannan aqidan ma za mu zo akwai ruwayar da kuka kawo fa iza ahbabtuhu kuntuhu akwai ta kuka hada ta akwai wanda ma kuka ce ai haka ma za eh amma ba yanzu ba yanzu dai kana ji yanzu dai kana ji ni abin da na karanta na ku tsaya mana da Allah yanzu ka dan yi wata magana cewar shi Abdulkadir ya ma mutu ko eh, wallahi su mutalla ya ma mutu amma muna ina zuwa ya ma mutu amma muna maganar kaza kaza kaza akan sa eh, to gurin ga baka malam mu a ka'ida karamar waliyayya wadda ma a kujirce ta a lokacin bayan su sukutu mata fi tabbata shine bai jubu da itiqadu bi jawazi wuqu'i halahum fil hayati wa ba'da al mamati kama zahaba ilayhi jumhur ahli sunnah wa laysa fi mazhabin min al mazahib al arba'a qawlun bi nafiha ba'da al mawti babu wata mazhaba daga cikin mazhabun nan guda assalamu alaikum magana kore assalamu alaikum magana kore taraba bayan mutuwa bal assalamu alaikum zuhuruha bayyana ta'ada bayan assalamu alaikum kana ji da Allah kana ji eh da Allah da ka daina yin gogulin da Allah kana ni karanto min da Allah eh ka daina yin gogulin kana karanto min abu da Allah ni ban tambaye ka wannan ba ba gogulin bane ka ga littafin a hannu ga karan littafin a a ga karan littafin ni zaka wannan fa ni fa dalibin shari'a ne tsaya ni kira ka video call to sai ka nuna min gurin da kake karantawa tsaya kira ka video call to kira kira kira sai na ma rainin hankali ba sa son gaskiya wallahi sai kaga mutum kamar yana wannan zai karɓi gaskiya amma ko yanzu ma ai ka ɗan ji jiki ko yanzu ma ka ji jiki ala ba sa son gaskiya kacan kacan kacan ina kallon ka ina kallo a ni ban gani ba ana ganin gudu ka gani dan juya can dan juya can eh tabbas a na ga wajen da kake karantuwa na gani tunda gida ne afuwan malam kure ah tabbas wallahi ai na gani ina gida ne ka ai shi ne adalci kenan yanzu kana ji amma dan juya dan dan juya bayan littafin mu gani bangonsa aljadidu kaga fi man ajid tauhidi Allah ya sa mu dace waye yayi shi nan Yaqub Mahmud Yaqub Mahmud eh dan wani ai gari ne dan Najeriya ne Najeriya ne dan Kano ne to kuma Allah na a to eh, in bai ce a haka ba to me zai ce <laughs> in bai ce haka ba me zai ce Allah ya sa mu dace eh, dole ai ce a yaka wai ka ji ma ashe ma nan littafin dan Kano ne ai kai ma dan Kano ne kai ma ai ka faɗa ka kenan yanzu wannan nan yana nuna kenan tsaya mu ji kenan yanzu wannan di yana nuna cewa koda a assalamu alaikum assalamu alaikum wa eh, wato wannan di yana nuna kenan idan shehu ma ya mutu ma za ka iya kai kiransa ko ai gashi da abin da kai illa ka kenan tambaya ne ma fa tambaya ne ma wai a cikin ta'arifin zaka ji a'a kawai a'a ni ka bani amsa ba sai ka bani ni ta'arifi ba kawai tambaya ne ma ah. wannan ma di yana daga cikin dalilan da suke nuna in shehu ya mutu zaka iya kiransa ba sa ciki kawai ne magana da nake ne ah, ah. karamar su ba lalle sai karamar ba ina zuwa ba lalle sai karamar kuwa ce ka kamun gani ba ina zuwa ni fa na ce ma shehu ya riga ya mutu ne in ka ce in an yi kiransa yana ji yana gani babin firasa to ya mutu sai kuma yanzu kake cewa ai hamma bayan ma ai mutuwarsa to me amfanin kawo min babu firasa babu babu firasa fa da ga baka muna da sabani da ku saboda in dai ni ba sabanin nan ni na tambaye ka ba me amfanin kawo min yanzu tunda ai shi shehu Nasiru Kabara yana maganan har bayan mutuwar shehu in ka tashi kai yi kiransa yana jin ka yana ganin ka tsaya da can a zamanin Sheikh Abdulkadir Jilani akwai Kano ne akwai can Katsina ne cewa yana a kanan ka ko katsina zaman bagada da ba ya hana inda aka binne shi kenan ko ya ji ka ya ganka ko a ina a ah, to kaga irin wannan abu sai ku zo kuna to yanzu tsaya me me amfanin kamun wannan cewa ai bayan mutuwar sama sannan ka sashi shi a babin kashafi oke bayan ma ya mutu ane masa kashafi ko bayan ma ya mutu ma yakan yi firasa ko bayan ya mutu sai kaga mutum yana faɗin magana amma ina da dalili a'a shi a shi ai uwa tambaya ce eh. bayan ma ya mutu yakan yi firasa ko bayan ya mutu ma akan yi masa kashafi ko yakan yi karaba bayan ya mutu kana ji abin da ka daina faɗaɗa abin da Allah ka daina faɗaɗa abin da Allah ka daina faɗaɗa abin dan yanzu karama a yanzu kama yi littattafai kana ji a ringa amfanan littattafanka bayan ka mutu karama ce Allah ya yi ma duk ba wani abu bane wannan ka daina faɗaɗawa bayan ya mutu ma akan masa kashe ko ko bayan ya mutu a yakan yi firasa ko ko duk da eh <laughs> to shikenan ba matsala ba matsala ba matsala sai da na umar kana ji a ba matsala kana ji ai ka wannan wala ta hasaban da lazi da kwatilu fi sabilillahi amwata bal ahya ul inda rabbihim da mu shine fahimtar ma a wajen mu waliye gaba ɗaya su a bal menene inda menene kai wallahi kana ji wallahi Sheikh Abdul ya yayi gaskiya yace duk wata wujja da dan bid'a zai kawo a cikin Alkur'ani akwai wannan wujja ai wujja ce akan ka bal ahya inda me kace inda me inda rabbihim yurzaqu to daidai wannan karkashin wannan ayar da Allah wani hadisi ake kawowa dangane da rayukan muminai a wani waje ai suke sai a shi ka faɗi ok kai da kai baka sani ba amma ka ɗauko aya ah, to aya ga zahirin abin da ta tabbatar hadisi kuma abin da zato zahirin ta ma baya goyon bayan ka inda rabbihim yace yurzaqun inda rabbihim hadisi zato ne baka da hadisi zato ne za iya kawo wanda kawai ma ba daga annabin yake ba hadisi zato ne a ah, to gaskiya na bata kai na lokaci wallahi na hadisi ai zato ne umuman hadisi zato ne umuman inna lillahi wa inna a ah, na bata wa ah, lokaci ba umuman ba ba umuman ba to shikenan eh nan wani hadisi ne shi ba wai zato ba eh shi wani hadisi ne zato nan wani hadisi ne ba zato ba to wanda bincike ya tabbatar da cewar ba zaton ba ne wai ya billahi wai ya billahi gaskiya kana ji wallahi ban san cewa hmm. kai ba ɗalibin ilimi ba ne sai wannan gabar ashe duk na kai na wallahi saboda me eh Allah din na wahalar kaina eh, wallahi din na saboda me malam wannan amsa kawai da ka bani Allah na fahimci kai ba ɗalibin ilimi bane wallahi to to ina zuwa yanzu yanzu ka koma cikin alfiya take rafi wahalar da alfiya take rafi ina zuwa ka koma cikin alfiya ina zuwa ina zuwa ina zuwa a ni zan koma kowane waje ba ya amsar da ka bani ya fahimci umma umma wani abu kana ji kawo suke cewa sahihun ina zuwa suke cewa sahihun bizanni da'ifun bizanni haka suke kawowa ba ni na faɗa ba ai eh, sahihun bizanni da'ifun bizanni Allah ya samu dace da wai ka tsaya na baka karatu da sai na baka karatu amma tunda ka tsaya gaddama amma tsaya in baka kana ji ka ce hmm. ba umuman ba wai wanda aka tabbatar kaga a hmm. cikin hadisi akwai mutawatiri akwai khabarul ahad shi yasa ka je kai karatu da Allah da na san eh. wannan bayan wala dun mun shi kenan to shi kenan shi ma mutawatiri shi ma zanni yake fa'idantarwa dama a kawai tambayar ka ne shi ma zanni yake fa'idantarwa ai shine nace magana a tambayar ka ne shi ma zanni yake su ne su ne su ne su ne malaman hadisin da ake Allah ya samu dace ni wallahi malam kana ji eh ni wallahi a tattauna mu wallahi ka dai bani mamaki ni wallahi ka wahal da ni ka wahal da ni ba wani wahala malam amma yanzu kana ji amma yanzu wannan hadisin da Allah da ka kawo kana ji assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wannan hadisin da ka kawo eh nan wannan hadisin da ka kawo da Allah kana ji da Allah dan bude sharhi ka karanto min irin sharhi ku ni dai abin da naji kuna cewa yanda ku kuke faɗi cewa Allah zai zama jinsa don haka yanzu ba zai ji wani abu ba wanda Allah baya so Allah zai kiyaye masa jinsa amma da Allah ɗan karanto min dan Allah inda aka ce ai ma'anar hadisin shine shi walihi zai kasance a wata ƙasa amma muridinsa can yana nan zai ringa ganinsa dan girman Allah buɗe littafi ka karanto min amma ka ka buɗo min irin wanda ka buɗo min yanzu kace ce wani Kano ne yayi ba shi ba kai ma za ka iya zama ka rubuta da Allah buɗe littafi ka karanto min a cikin fatul bari cikin fatawul bari ibn hajar ai ya kawo a ihtimalat na wannan hadisin ai a ciki da Allah kada in baka sata amsa buɗe dai da Allah inda aka ce ai ma'anarsa waliyi in ma ya mutu yana can kabarinsa yana wata ƙasa kai kana can yana jin ka yana ganin ka da Allah dan buɗe ka karanto mu wato abinda abinda a ah, fa sai fa ka bude fa sai fa ka bude fa sai ka bude ba fa inda zaka kai na fahimci in ba haka na ringa ma ba ko ba za mu fahimci juna da kai ba da molanka sai ka bude littafi fa sai ka bude ba inda zaka sai ka bude sai fa ka bude fa ba inda zaka sai ka bude karanto bude in ba haka na ringa ma ba ba za mu fahimci juna da kai ba sai fa ka bude fa bude bude ah, sharhi buɗe to so da ke ne magana a kakka ce komai buɗe ka nema abu buɗe ka ka abin da na nema buɗe ina so ne magana ka a a sai fa ka buɗe fa sai ka buɗe ka karanto shari'a da molan ka kitabun ra'asi ba zai yi ba buɗe da Allah inda aka ce in waliyi ya mutu fa sai fa ka kawo fa buɗe fa a ga na alaburi ga alaburi kana ji gani alaburi ga ga shi shuru na hadisi da Allah faɗi ni sai in buɗe ma wala sai ka buɗe shine zan saurare ka cewa ai wannan hadisin abin da ya nuna in waliyi ya mutu yana kabarinsa kana a wata ƙasa ka yi kiransa yana ji yana gani saboda menene saboda Allah ya ce zai zamanto jinsa zai zamanto ganinsa da Allah buɗe ka karanto min cikin shuru na hadisin da Allah buɗe ina ji ni sharhi bi ne da ni kuma yanzu na wasu a can gidanmu ban zo da su eh, gida gida na ba to babu matsala da da ba matsala da wannan da ba matsala ba matsala tunda baka da shi ba matsala naji naji to amma da Allah kana ji wannan maganar assalamu alaikum na yadda da Allah wannan maganar a cikin sharhi kaga an rubuta haka an yi istidlali da wannan hadisin dan Allah ko kai ko kai ne ka haka cewa ai ma'ana saboda kaga topic din da muke tattaunawa Sheikh Abdul Qadir ya mutu ah. ka ce karama sahab bayan ma mutuwa don haka yanzu sheik ah, sheik eh, kabara ya ce tsaya mana da Allah sheik nasir kabara ya ce yana can kabarinsa in an tashi an yi kiransa ana yana a kano ko a katsina yana can da hmm. yana ji yana gani ya kawo a nan hmm. to da Allah ka hmm. taɓa karantawa cikin shirin hadisin nan aka yi istilali da shi aka ce haka ne da Allah ka taba ai ba dole ne wai zaka bada hujja cewa ne ka taba ni ban ce wannan ba ka bani amsa strike ka taba ko baka taba ba inna lillahi me yasa ake istinbadi oke kai yanzu istinbadi kai kai ma wani karamin mujtahidi ne haka kan yi mm. istinbadi wannan wannan wannan mm. mujtahidin da ka kasa bada amsa ta yan primary kai yanzu mujtahidi ne istinbadi kai mun ko wace wace ce amsa ta yan primary a istinbadi yanzu kai cikin wannan hadisin kai kai dai shine dai amsar ni tambayar ni tambayar kai istinbadi to da Allah yanzu kai ka kai a tsaya ba matsala kai yanzu da Allah kana ji kai yanzu da Allah kana ji kai yanzu ka kai matsayin kai hmm. istinbati yanzu dan Allah kai wa kanka adalci tunda istinbati kai dan Allah ka kai matsayin kai istinbati ni ba ni ba mujtahidi bane a'a ni abin da na tambaye ka daban abin da kake bani amsa daban ka kai matsayin kai istinbati dan Allah a'a a'a to waye ce kai istinbati ka san baka kai ba kai amma kuma na son tambaye a'a ni tambaye ka ne waye yace kai istin ni fa babu ruwa na fa ina Allah yace babu ruwa na kakka wannan waye ce to kai ina Allah ina Allah ko manzon Allah ko sahabi yace sai ka kai wani matsayi zaka hada zaka zaka fitar da hukunci da kanka a ina Allah ya fada ko sahabi ko manzon Allah ina ya fada eh wato kana ji wallahi kana ji duk tattauna wannan da muke wallahi san zuciya kare ne ke ƙara fitowa karara wallahi ba wani san zuciya ai abin da ya sa malam komai ayi shi a yi Allah ya samu dace tunda daga abin da na fahimta abin da na fahimta da kai komai ka fi son ka dauki komai ka fi son ka dauki zahiri sai dai an jima da Allah ina ganin zan kare ka eh nan ga wani nan yana cewa ai mu bakka ai ka tafi wallahi ya kamata ai mu bakka ni ka Allah ka bata lokaci <laughs> Allah ya shirye ka sai an jima eh zan bude layi da Allah sai an jima wallahi ya bata lokaci wallahi ya bata lokaci wallahi Allah ya samu dace ka san zuciya iri-iri za ka ringa gani son zuciya ƙarara ina ganin zan sa ba kira da allah ai kira duk ya ɓata lokaci wallahi wai ka di istinbafi ya yi istinbafi ya yi wai allah ya sa mu dace eh, ga wannan ya yi kira eh, istinbati ya yi shi ma kuma ya ce wai bai kai wani matsayin ba amma yayi. biye ka amma dai da Allah ka je kai karatu assalamu alaikum wa alaikum salam na'am mala alkanawi ya san da kokari fa ya gida ya ya ibada ya wajen wallahi alhamdulillah suna na abdulsalam wallahi mala alkanawi wannan ya fito da jahilcin sa da jahilcin shehinansa ba ma na saka dai ba wallahi dai abu ni ya wahal da ni ka san abu da jayi eh, ya wahal da kai wallahi ya bata maka lokaci ya amma dai hakan ya hakan ya kyau domin ya nuna duniya shehunan sa ma ba akan daidai suke ba shi ma ba akan daidai yake ba yana kawo hadisai ba ba ba a mahallin su ba wallahi dai Allah ya shirye su wallahi dai amin amin Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wallahi karatu yayi Allah ya taka da alheri amin Allah ya saka da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana malam barka ne ka rufe ne na barka ne yawa sannu da zuwa Abiya kar wallahi malam na muna jin ka abdul abdul ne daga maiduguri malam abdul daga maiduguri muna jin ka muna ga topic din ne ya ba mu dadi sosai malam kuma wannan wanda ya zo nan kwata-kwata baya da gaskiya a ba shi da gaskiya ba shi da wallahi ba da gaskiya kuma gashi idan ya fita cicin zaka kama shi ya zo tacin ka kama shi shi ma ya kasa ba da ansa kuma shi da kanshi yana kama kanshi eh baya son gaskiya ne kuma ka san da ba kwata kwata baya son gaskiya ai ina sanar eh. na bashi ya ringa surutu da farko ai saboda ka san in mutum yana yi kana dan sa to in ka fahimto shi ne kuma sai kai maganin sa eh da farko yana ta wani surutun shi kuma hadisan ma kwata-kwata bai gane ba yana kawowa yana kawowa ka saurare shi duka ya kare maganan shi ka tashi kuma haka ma ba zai barka kai magana ba kuma daga baya ga cikin shi ya yi sanyi sosai an gane ne Allah ya samu dace da wannan yana kira Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am da wa barakatu. Shehul Kanawi. Da wa muke magana? Barka dai. Yawo kana magana da Abu Ja'far Az-Zamfari. Mala Abu Ja'far Az-Zamfari ya gida ya ibada. Wallahi alhamdulillah. Kanawi kuna kokari fa sosai Allah ya saka da alkhairi. Allah ya samu dace. ba abin da za mu yi sun fata alkhairi shi wannan bawan Allah da ya sauka ko in ce da aka bar shi ya dan huta gaskiya ya nuna cewa hatta shehunan sama din ba daidai suke ba kuma baya iya ba su kariya don gaskiya yadda ka faɗa ya ɓata maka lokaci tsakani da Allah ni na ma za ka saukar da shi tun ɗazu wallahi eh to kaga ai gwara da aka ɗan bar shi ɗin ma nan jama'a suka gama ganin sa aka haska shi gaskiya ni ini ne saman kujeran da tuni na saukar da shi saboda ya bata lokaci wallahi gara ma ita bugowa ana saka da alkhairi ana ana addu'o'i ya ma shi wannan tattaunawa Allah ya samu da ci jazakumullahu khairan Allah ya kara ba ku karfin gwiwa na ga ya yi kira tun wa ku kirawo saboda zan tashi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shekka nauyi na gaja. Eh, an tashi lafiya. A ce Allah sha Allah ya aiki ya kokari. To alhamdulillah. sha Allah kana magana da Malam Ahmad daga Katsina. Malam Ahmad daga Katsina barka da zuwa Malam Ahmad. Masha Allah barka gaskiya muna jin daɗi irin wannan ƙariyoyi da kake fito da su ɗaya bayan ɗaya kana buɗewa al'umma suna gani hankalinsu yana ƙara buɗewa ana ƙara ganewa su kansu sun sani sai dai su zo su riƙa yin haka jirwaye bai kaba wanka sai su ɗan dinga nuna cewa kamar suna da hujjoji to amma alhamdulillah muna Allah albarkacin mu da ɗaliban ilimi irin ku wanda duk wani wanda yake so ya zo ya kawo mana wata shibaha za ku yi maganin sa da ya dan tsallaka zai kawo wani hadisi ko da aya baki da su ce hmm. ku kama shi to gaskiya muna godiya sosai sosai dan abubuwan da zan yi magana da zan yi guda daya a nan shine kamar yadda nake nana da cewa kullum mu ahli sunna manzon Allah muke kallo da shi muke hujja da abin da sahabbai suka yi da Qur'ani so su idan ka lura zaka ga da abin da aka ce malamin su ya ce to ba su bukatar hujja kawai da an ce malamin su ya ce za ka ga ba sa tsallake shi kawai ba kawai kuma shi addini ai ba a yin shi da ka kwata kwata ba a yi so ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce idan ka yi mashi salati ai Allah ne ya ce zai yi maka dubu in kai guda kuma Allah ne ya ce wannan salatin yana kai ma manzan Allah shi ba cewa akai manzan Allah yana zuwa yana ansa salatin ba ba inda aka ce haka cewa akai ana shi eh duk da yake ka ga wa'annan durwayoyin duk ba su inganta ba nan ruwaya da ya eh, shine in kai wa annabi salati dai Allah zai ma goma eh nan wani eh, yan dariƙa ne saboda su sa mutane wato su shiga wani irin yanayi in kai dubu Allah zai saka a aljanna duk bai inganta ba masha Allah masha Allah na fahimta na fahimta alhamdulillah alhamdulillah da dama sun saba irin wa'annan abubuwan za su dinga nuna cewa su ai manzan Allah manzan Allah amma in ka tafi aka tafi sai kaga cewa ba nan su kai ba warai warai masha Allah na gode sosai malam ubangiji Allah ya ƙara riko da hannunku Allah ya ƙara buɗawa Allah ya ƙara ilimi mai amfani mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi jazakallahu khair ya ƙuri da allah kai waɗanda suka kirawo ya ƙuri da tashi mutum ɗaya wanda daga shi ne zan tashi ko da yake kuya ubi da Allah wannan ya ɓata lokaci ya ɓata lokaci ba mu ma fa gama ba don akwai cikin baitin inda yake cewa a gaban sheik abdulkadir aka yi sama aka yi ƙasa eh, duk akwai shi eh, shi yasa ba za ka iya kare wannan baitin ba shi wannan kama ba su iya karewa da haka sheik Assalamu alaikum. Barka da sa. An tashi lafiya mara mace gida. Alhamdulillah mara kokari. Alhamdulillah. Abuwa na na mai da waya a jiwo ina sauraro wannan kan mashin sai na ji shiru kuma sai na yi tunanin ko kira ne. Malam wannan kana ta tattaunawa da dan kogo baka fahimta batun farko. Ok, dan kogo ne. ai tun farko idan ka a wannan ka bibi abin za ka ji duk wanda ya zo zai ce amirul jehi sai ya fara cewa amirul zina. ok dan kogo ne kai matan tirin jahidi ne eh ko da ke daman taron jahidai ne wallahi malam haka abin yake wala dama taron jahilai ne kai amma ka ba su kuɗi na'am za ka eh. zai ce zai ah. lokacin da yanzu zai ce amirul jeshi sai ka ji ya dan yi ingina ya yi abin da ba da don kada ya kuma kuɗi ce kuma da tafiya dai tafiya ka ga karshe ya bayyana kansa daga shi yana maganar an zo magana hadisin ma ka